الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri mai lamba ta bakwai a cikin shirye-shiryen da muke kawo muku cikin karatun littafin babban malaminmu Dr. Abu Abdulrahman Muhammadu Sani Umar Musa. Allah ta'ala ya ƙara mai tofiƙi ya ƙara masa lafiya. ‘Yan uwa a darasin da ya gabata, Malam ya yi mana bayani irin abin da yawa kana na fitar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam zuwa ƙasar sham domin yin kasuwanci da fatauci a cikin dukiyar ummuna khadija radiyallahu anha da kuma abin da yawa kana a wannan fita na daga albarka da rukon amana da abubuwa na bajinta da suke da kuma mutunci da mutuntaka da kuma abin da ya biyo baya na tabbatar aurensu da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa da kuma irin albarkar da Allah <clears throat> ta'ala ya mata yadda ta samu ƴaƴaye <clears throat> manzo Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya samu ƴaƴaye duka daga gare ta in banda Sayyidina Ibrahim al-Mu'azzam wanda shi ya fito daga Nana Mariyar qibtiyya radiyallahu anhum ajma'i. Malam kuma ya gaya mana darussa da fa'idoji da iznoni wanda suke karkashin wannan aure. To, bisa al'adarsa ya kawo tambayoyi guda biyar domin su taimaka mana wurin kiyaye abin da ya gaya mana na darasi. Ya ce, As'ilatun lil muraja'a, awalan mata safaran nabiyu sallallahu Alaihi wa sallama fi tijarati Khadija. ثانيا لماذا اختارته خديجة رضي الله عنها لهذه المهمة ثالثا من كان معه صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة وماذا رأى من النبي صلى الله عليه وسلم رابعا كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج بخديجة رضي الله عنها وكم كان عمرها هي خامسا أذكر ما يستفاد من الدروس من هذا الزواج أتنبيا تفرقوا يتشي وشيما أكي صلى الله عليه وآله وسلم ييت فيها دوميني ونانا خديجة رضي الله عنها كاسوانشي إذا منكم أتشكي التافن za mu ga malam ya ambaci cewa lokacin yana ɗan shekara ashirin da biyar radiyallahu an sallallahu alaihi wa alihi wasallam tambaya ta biyu me makasudin da ya sa na khadija ta zaɓe shi domin ya wannan kasuwanci shi ma za mu ga ya fito a cikin karatun saboda irin labarai da take ji da suke nuna tabbas da nagarta da amana da kirki na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam tambaya ta uku wanda ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan tafiya shine yaranta da ake kiransa mai sarah kuma hakika ya ga abubuwa na nagarta da mutuntaka da sanin ya kamata da mutunci da kwarewa da gogewa da kuma abubuwa da suke nuna cewa babban mutum ne shi tambaya ta hudu yace a lokacin shekarun annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallam ya da shekara nawa ne lokacin da ya auri na Khadija radiyallahu anha wa ardaha to annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da shekara nawa ne a lokacin da ya aure na Khadija to shi ma zamu ga malam yayi mana magana akan cewa a lokacin auren auren ya cika yana dan shekara 25 ita kuma tana yan shekara 28 bisa zance mafi rinjaye sannan kuma babu shakka a cikin wannan auren na nana khadija da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai izinoni masu tarin yawa babbar izina wadda malam ya ambata shine raddi ga makiya musulunci da suke ganin cewa auren ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aure ne na sha'awa a'a waqi'in auren da auren da yayi wa nana khadija da nana khadija yana nuna sabanin haka cewa aure ne aka yi shi na manufa aure ne aka yi shi wato tsakani da Allah aure ne aka yi shi an duba wato zaɓar abokiyar zama wadda za ta dace wurin bashi gudunmawa ga da'awarsa annabta da kuma zamantakewarsa to da malam ya kammala wannan yau zai shiga cikin sabon darasi yace khalwatuhu bi ghari hira'in wa bad'ul wahid أن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده ودخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن, ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبري فيكتب من الإنجيل بالعبرية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي malam ya ce a wannan darasi zan maka bayanin abinda ya shafi halwar da manzan Allah sallallahu Alaihi a kogon Hira da kuma mafarin saukar wahayi a kansa. khalwa shine mutum ya kawwame kansa a wurin da ba zai samu wato haɗuwa da wani cikin mutane ba yadda zai zamto cewa yana munajati da ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ambatan Allah tabaraka wa ta'ala yana ibada wannan yana cikin ɗaya daga cikin wani salo wani yanayi wata hanya wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba wa manzansa gabanin ya zama annabi ko dabda zai zama annabi inda yake zuwa can kan manya-manyan duwatsun garin Makka ya shiga wani kogo da ake kiransa garu hira yana yin bauta bisa ga salo wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaba masa yana tintintini a cikin sammai da kasai da halittar Allah tabaraka wa ta'ala yana kawwame kansa gabarin hayaniya ta mutane da cuɗanya da su to yana cikin wannan yanayin ne Allah tabaraka wa ta'ala ya turo mala'ika da lamarin gaskiya addinin musulunci alqur'ani annabta da manzanci matsala akan khalwan nan mu ga cewa banda wannan gabar babu inda aka sake ambatatta kuma a cikin tarihin manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda shi yasa malamai suka ce Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya turo shi a matsayin manzo sai ya canja masa da abin da ya fita alkhairi shine ibadar i'tikafi ibadar i'tikafi a masallatai a masallatai wanda za a haɗu da jama'a a halarci sallolin jam'i da na juma'a to shi yasa ma malamai suka ce duk sa'an da mutum zai kawwame kansa don bautar Allah amma ya zamto cewa sallar juma'a ta tabu sallar jam'i ta tabu hulɗarsa da muhimman mutane wanda ya waje bai kyautata musu a rayuwa ta tabu kamar mahaifiyarsa da mahaifinsa kamar ‘ya'yansa matarsa da waɗanda yake ɗaukar nauyi ko kuma wata dukiya da yake yin kasuwanci zamto sanadiya haka ta lalace to wannan irin wannan halwar kwatwata bai kamata mutum ya yi ta ba nana aisha uwar muminai Allah ta'ala ya ƙara mata yadda ta ba da labari kamar yadda hadisin ya zo a cikin sahih bukhari take cewa lamari na farko da aka fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da wahayi shine Allah tabaraka wa ta'ala ya fara nuna masa mafarki ma'ana idan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kwanta yana bacci to sai ya dinga ganin abubuwa suna faruwa idan ya farka kuma a farke a faɗake sai ya ga wayannan irin abubuwan da ya gani yana kwance yana bacci suna zuwa ba tare da sun saba da abin da ya gani ba yadda kasancewa alfijir yana ketowa kullun safiya ta Allah tabaraka wa ta'ala to haka wayannan abubuwan su ma yadda ya gansu a bacci sai su dinga zuwa to daga nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kimsa masa san ya kadaici ya kawwame kansa domin a ɗabi'ance ma ɗan adam duk sanda ya kawwame kansa ya kadaita to a lokacin ne yake yin tunane-tunane yake zurfafa tunani yake yin eh, wato tadabburi ta'akkuli yake tafakkuri yake tunani ya zurfafa tunani don gano wasu abuwa da bai gane ba da rassansu da sassansu sai ka ga a wannan ‘yar gaba mutum ya amfana da abubuwa da dama. Don haka Allah tabaraka ta'ala ya zaɓa wa ma'aiki sallallahu Alaihi wa sallam ya irin wannan, fata na ya bi gadi shira, sai ya zaɓi kogon hira, dutse ne a wajen makka kuma yana can ƙololuwa, wanda yake kansa yana hango mai yake faruwa a makka, amma wanda suke nan kuma ba za su iya hango shi ɗin ba, sallallahu Alaihi wa sallam. Don haka sai ya kawwame kansa a wannan guri, yana bautar Allah tabaraka wa ta'ala amma sai ya ɗauki wasu darare waɗanda suke da haske darare na abin nan ɗin hasken wata don haka idan ya ɗan ɗau lokaci kuma sai ya tashi kuma sai ya tafi ga iyalinsa in ya dawo wurin iyalinsa sai ya yi me sai ya guziri matarsa na na khadija Allah ya ƙara mata yadda sai ta mai tanadin abinci da abin sha da guziri sai ya tafi da shi yana cikin wannan yanayi haka yana ta maimaitawa yana ta maimaitawa har sai da gaskiya ta zo mai Ma'ana ana nufin lamarin gaskiya na musulunci da annabta da manzanci da wahayi daga Allah tabaraka wata'ala wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin kogon Hira sai mala'ika Jibrilu ya zo mai wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ganin mala'ika ba don haka mala'ikan na yana zuwa kalmar da ya fara masa magana da ita shine yace yi karatu yace yi karatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ba mai karatu bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yace sai mala'ikan nan ya kama ni ya matse ni har sai da na jigata sai ya ƙara sakina daga nan sai ya ƙara ce mun yi karatu sai na ce mai ni ba mai karatu bane sai ya ƙara matse shi kaso karo na biyu ya ce har sai da ya jigata wuya ta same shi sannan da ya sake shi ya ƙara cewa yi karatu a na uku ɗin da ya sake shi ya ce masa shi ba mai karatu ba ne sai wahayi ya sauka farkon suratul alaq daga aya ta farko zuwa aya ta biyar ya ce ikra bismi rabbika alladhi khalaq ya kai wannan annabi ka yi karatu da sunan ubangijinka wanda shine ya halitta duk wani abu da ka sani na farko da na ƙarshe mai girma da babba na ban tsoro mai ban ƙayi mai ban sha'awa na ban tausayi wanda aka sani da wanda ba a sani ba duk Allah tabaraka ta'ala shi ya halicce shi Allahu khaliqu kulli shay dan haka kai karatu kana mai neman taimako da wannan sunan wanda ya halitta din ya baka damar ka karanta kai ka ce an tambayi Allah tabaraka ta'ala me ciki mafi mahimmancin abin da Allah ya halitta sai ya ce khalaqal insana min alaq wanda daga cikin abin da ya halitta ya halicci ɗan adam daga gudan jini Ɗan adam da yake fariya yake tunƙaho, yake iya sarrafa duniya yake ganin cewa ya fi kowa isa kai har ma idan iliminsa ya cika da tumbatsa da mulki da iko sai ya dinga ganin cewa kawai ma shi yayi komai to dan adam ɗin asalinsa sai aka nusar da shi da asalinsa cewa wulakantaccen ruwa ne wanda bayan wani lokaci ya rikide ya koma gudan jini haka aka bi mataki matakai matakai na halitta har ya zo ya zamto abin da ya zama Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara cewa manzansa iqra wa rabbuka al-akram kayi karatu kana mai neman taimako da ubangijinka mafi karamci mafi girma alladhi allama bil qalam wanda shine wato ya koyar ta hanyar alƙalami allama insana malam ya'lam shine ya sanar da ɗan adam abin da bai sani ba ‘yan uwana masu albarka daga nan ne za ka fahimci cewa al'ummar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam al'umma ce ta karatu al'umma ce da ya waje ba ta siffanta da nacin karatu bincike da nazari da ƙoƙarin gano abubuwa na ilmummuka saboda shi ilimi shine sirrin ci gaban kowace al'umma shi ilimi shine sinadarin da idan yau rayuwar ɗan adam ta wofinta gabarinsa to ta zama banza ta zama mara manufa ta zama ba ta da amfani yasa ayoyin farko sai suka fara magana akan karatu saboda shi ne sirrin cin nasara a duniya da lahira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan bakon lamari da ya zo masa babu shakka ya razana shi yanayin hai'ar yanayin yadda mala'ikan ya zo a cikin sifarsa ta asali yanayin yadda mala'ikan ya zo yanayi masa umarni ya yi abin da shi bai taɓa iya shi ba Allah bai yi shi ba don ya iya shi bisa wasu hikimomi wanda ba da jima ba za mu ambata yanayin yadda mala'ikan ya matse shi ya gana masa wuya saboda mai duka domin ya daɗa tara hankalinsa ya kiyaye abin da za a shi na sako babu shakka wannan duka wani abu ne wanda a ɗabi'ance ma zai hargitsa lissafin ɗan adam don haka manzo sallallahu alaihi wa sallam bai zame ko ina ba sai gidansa wurin iyalinsa na na Khadija yar Khuwailid Allah ta'ala ya ƙara mata yadda yana shiga abin da ya fara ce mata ku lullube ni ku lullube ni bisa ɗabi'ar wanda ya tsorata ko ya ga wani abu wanda baya so ya ƙara yin tozali da shi a idansa za ka kai tsaye mutum ko tsoro ya ji rintse idansa yake yayin da kuma ya tsorata ɗin ya sa abu ya rufe kansa sai ya ji kamar yana cikin wani nau'i na aminci daga nan ne har watakila ya samu ya dawo hayyacinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zammiluni zammiluni ku lullube ni ku lullube ni ma'ana ku sanya tufafi ku rufe ni nana khadija Allah ya ƙara mata yadda ta rufe ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam har sai da wannan firgici ɗin ya tafi daga jikin manzo sallallahu alaihi wa sallam bayan ya dawo hayyacinsa sai ya zauna yana tattaunawa da ita yace mata lalle ina jin tsoron abin da zai same ni lalle ina jin tsoron abin da zai same ni nana khadija ta ce, a'a ka kwantar da hankalinka kada ka ji tsoro kada ka shiga cikin damuwa domin wallahi na rantse da Allah Allah ba zai tozarta ka ba har abada kai baka cikin ire-iren mutanen nan da Allah zai wulakanta Nana Khadija radiyallahu anha kai ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta me dalilin ta na wannan magana akwai dalilan da ta kalla wanda yau da gobe a rayuwa suka tabbatar da cewa duk wanda ya siffanta da irin wannan ɗabi'u manya-manya na nagarta to baya tozarta a cikin rayuwa duniya da lahira lamarinsa ba zai kaskanta ba sai ta ba da dalilanta kamar haka ta ce na farko kana sada zumunci sada zumuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kai shallin cewa ‘yan uwansa suna cutar da shi shi yana kyautata musu waɗanda suka fi kowa matsawa wurin sai sun ga bayansa suna da alaƙa da shi ta jini irin su abu lahab suna da alaƙa da shi ta jini amma wannan bai sa ya takaita ba wurin kiyaye wannan zumuncin da ke tsakaninsu ta ce gashi kana sadar da zumunci ta ce sannan gashi kuma kana ɗaukan nauyi wanda ita ma sifa ce ta manya cewa idan lamari ya taso to kana wucewa gaba domin ka taimaka wa waɗanda suke buƙatar a ɗauki nauyinsu mai ɗabi'ar ɗaukan nauyin al'umma ya taimaka musu a yayin da suke da rauni shi kuma ya samu dama ya kawo musu da wannan barazanar to shi ma baya taɓewa cikin rayuwa yau da gobe ta tabbatar da haka sannan idan ba a da abu ana neman sahur janjan kana yin fafutuka duk yadda za ka yi kaje ka kawo domin shi ma a samu numfasawa a samu mafita wa tuqri dhaifa kuma sannan kana girmama bako kana yi mai gara kana masa liyafa in bako ya sauka gare ka to kana karrama shi ƙarshe sai ta faɗi wata jumla wadda wannan jumlar ta ƙarshe duka ta kunshi abin da ta faɗa a baya wa tu'inu ala nawa'ibil haqq kana taimakawa ga duk abin da yake na gaskiya ne ma'ana da a ce ta faɗi wannan jumlar kawai ta ƙarshe ba ta faɗi na farkon ba da ta faɗa to da duk ta wadatar to amma wannan salo ne na zance da azanci na harshe domin ta ƙarfafi abin da take faɗa cewa wannan batun da nake faɗa na cewa Allah ba zai tozarta ka ba ba za ka samu wannan tsoron da kake ji to ka yi albishir babu abin da za ka gani sai alkhairi sai abin da zai faranta maka domin kai ka cika sharuɗan Allah ta'ala ya baka kariya don haka Allah zai baka kariya to amma duk da haka domin ya samu nutsuwa da kuma irin saboda kwarewa irin tana na Khadija radiyallahu anha mata ce mai basira mace ce mai kamar maza ko ko mace ce wata tafi da yawa daga cikin maza yayin da in lamari ya tashi tana da hanzari tana da kazar-kazar tana da tunani mai kyau da hangen nesa ta iya magana tana da zurfin tunani don haka sai ta yi duk abin da za ta yi ta wa da mijinta hankali a mataki na farko ta kwantar mai da hankali ta yi ƙoƙarin nuna masa cewa shi ba mutumin banza ba ne don haka yadda yake babban mutum to wannan ƙasƙancin da yake tunani in ma wani abu ne na ban tsoro wanda zai zo ya kaskanta shi to ba zai wulakanta shi ba ba zai samu tasiri ba a cikin rayuwarsa bugu da ƙari a kan wannan wannan abu da ta faɗa sai ba ce ƙasa a gwiwa ba ma sai ta ta yi ƙoƙarin su je wurin wani ɗan uwanta da ake kiransa waraka ɗan naufal ɗan asad ɗan abdul'uzza ɗan baffan na na khadija ne allah ya ƙara mata yadda shi ya kasance dama ya yi kiristanci a lokacin jahiliya kafin zuwan musulunci tunda yana tafiye-tafiye zuwa arbu sham don haka ya, ya zauna wurin nasara da sauransu don haka ya ɗosani wannan addinin nasu dama shi ba maguzanci yake ba har ma shi ne ma malam ya kawo maganar cewa ya kasance yana iya yin rubutu da harshen yahudawa don haka in ya ɗauki linjila sai ka ga yana rubuta yana rubuta sau da yau da gobe ya koya ce kusan daidai gwargwado dai ya san abin da ya sani a harshen da kuma littafin amma ko a wannan lokacin shekaru sun cin masa don har ya makance ma baya gani nana khadija da suka je wurinsa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ka saurari abin da ɗanɗan dan naka yake cewa duba da irin alakokin da suke da su na junansu na larabci abnaul umuma ne wannan kabilar ta da alaƙa da waccan haka sauransu sai waraka ya tambaye shi yace me kake gani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labarin duk abin da ya gani sai waraka ya ce masa yace wannan ai ne mala'ikan da Allah ya saukarwa ya turo wa annabi Musa tunda annabtan manza Allah sallallahu alaihi wasallam an yi bishara da ita a cikin injila da kuma at-taura dan haka ya karanta kuma bayanan sun zo kuma ga yanayin sifar mala'ika jibrilu ga yanayin yadda yake zuwa da wahayi Don haka yana faɗa sai ya gane ya ce wannan ai shi ne mala'ikan da ya sauko wa annabi Musa, shi ne ma har yake cewa kai ina ma da a ce zan zamto wato da ƙarfi na majiyin ƙarfi, ina ma da zan zamto a raye lokacin da za ka mutanenka za su kore ka daga garinka. Shi ne sai annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, awa muhriji yahu, yanzu za su kore ni, yanzu mutane na za su kore ni, yana mamaki. shine sai waraka ya ce mai tabbas za su kore ka ai babu wani mutum kowaye da zai zo da irin abin da ka zo da shi face sai an yaƙe shi sai an yi ƙiyayya da shi sai an yi fito na fito da shi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawari yace amma in dai har lokacin da za a turo ka yi kuma ina raye in wannan lokacin na riske shi ko ya riske ni to na ɗau maka alƙawari zan taimake ka dukkanin taimakawa to daga nan kuma ba a daɗe ba waraka raye halinsa ya rasu wannan malam ya yanko mana wannan hadisi ne ya zo a cikin sahih bukhari da sahih muslim don haka a nan na na aisha Allah ta'ala ya ƙara mata yadda ta jumlace mana ta ba mu labarin lamari na farko yadda aka yi wahayi ya zo wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da irin yanayin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kimsa wa nana Khadija radiyallahu anha hikima da basira da zurfan tunani bata dagula masa lissafi ba bata nemi bokaye ba bata kai kuka inda ba nan ya kamata ta kai ba a'a sai ta yi amfani da tunaninta sai amfani da basirarta wannan yake nuna cewa a wasu abubuwa da suke faruwa suke samun mu a rayuwa watakila da za mu samu nutsuwa mu nemi taimakon Allah ba tare da mun rude da yawa ba da al'amuran namu ba su gwalgwale ba da ba su gule ba wataƙila idan mutum ya ɗan yi amfani da basirarsa ya ɗan yi duba na tsanaki ya zuzzurfan tunani wataƙila da kansa ya sama wa kansa mafita kuma ballantana ma idan ya nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wanda bata tsaya a nan ba kuma ta je ta haɗa shi ga wanda yake da alaƙa da karatu kaga dai tasirin karatu ya bayyana cewa wancan da ya kasance ma abocin karatu ne ai ana gaya masa ya gane cewa wannan annabin Allah ne tabaraka wa ta'ala ba magana bace ta bori ba magana bace ta ko aljanu ne suka wanke masa ido a'a manzon Allah ne shi yasa yace innahu namus allazi unzila ala Musa wannan shine mala'ikan da aka saukarwa annabi Musa alaihi salatu wassalam to bayan malam ya kammala zai kawo mana kuma izinoni da darussan da suke cikin wannan yace dalla tasarrufu khadija radiyallahu anha a ma waqa'a lirrasul sallallahu alaihi wasallam fil ghar ala rajahati aqliha wa husni tasarrufiha wa fadliha wa salamati fitratiha wannan irin yadda motsin da muka gana na khadija Allah ya kara mata yadda ta yi dangane da abin da ya samu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin kogon hira lalle wannan yana nuna cikar tunaninta da basirarta da zurfin tunaninta domin ba ta hargitse ba ta rude ba irin yadda zaka ga wasu ba mazan ba mata idan lamari ya zo ya jagule sai su daɗa hargitsewa to idan lamarin mutum in abu mai wuya ya samu mutum bai nemi taimakon Allah bai da zai samu nutsuwa sai ya hargitse to wannan hargitsewa za ta daɗa ƙara masa hargitsewa sai ta yi amfani da basirarta sannan kuma ya nuna cewa tana da tsari mace ce mai tsari wadda take da gogewa ta rayuwa ta yi gwagwarmaya ma'ana yau da gobe mai da take ta rayuwa tana koya mata ga yadda ya kamata ta yan uwa haka ya kamata mutum ya kasance mu'amalolin da kake yi da mutane yau da kullum ya kamata su baka gogewa a cikin rayuwa ya kamata su baka ƙwarewa a cikin rayuwa wa illa zaka ga wani zubin mutum yanayin yadda yake mu'amala kai ka ce baya hankaltar irin abin da ya same shi jiya ko shekaran jiya sai ka ga dai ya yi kuskure kuma ya ƙara maimaita kuskuren an masa kuskure kuma ya miƙe ƙafa wannan yana nuna cewa mutum bai samu gogewar da ta kamata ya samu ba sannan kuma wannan yana nuna matsayinta da darajarta domin wannan fa annabin Allah ne fa fiyayyen halitta wanda ya fi kowa ya fi komai sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ta tsaya take wannan take wannan tsayuwar daka dan ta sama mai mafita ko na na Khadija ba ta da komai da aka rawaito a cikin falala sai wannan ai wannan ya ishe ta falala a ranar farko ta annabta take ta wannan faɗi tashin don a gano meye matsalar kuma meye mafita sannan kuma abin da ya faru ɗin yawa kana ya nuna maka cewa tana nan a ɗabi'arta da Allah ya halicce ta wannan societin da take ciki gurɓatacce na bautar gumaka da shaye-shaye da yin ba daidai ba da rashin wata doka wadda za ta yi aiki akan kowa wannan bai gurɓata ta ba ma'ana ita ma tana da burbushin koyarwar annabi Ibrahim kaga a maganarta abu na farko da ta fara ambata Allah tace la yukhzika Allah tace Allah ba zai tozarta ka ba kaga sai ta maida lamari ga Allah bata kira lata ba ko uzza ko manata ko wani daga cikin gumakan da suke kira wannan ya nuna cewa tana da lafiyar fitra sannan kuma da yanayin yadda ta yi ƙoƙarin alaƙanta kyakkyawan ƙarshen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kyautatuwar rayuwarsa da ɗabi'arsa ta nagarta. Cewa da ya kasance cewa mai nagartacciyar ɗabi'a wanda ya isa matuƙa ƙololuwa wurin nagartar ɗabi'a, to ai wannan sunna ce ta rayuwa cewa aniyar kowa ita take bin. Tunda mai kyakkyawar aniya ne, fari ne mai farar aniya, to don haka duk abin da zai zo ya same shi a cikin rayuwa, shi ma zai zamto daga jinsin wannan ne, domin abin da mutum ya shuka shi zai girba. تو darasi na farko kenan ثانيا وكانت من أعرف الناس بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانها منه وعشرتها له واطلاعها على السر والعلانية قد رأت من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله ما يؤكد أنه الرجل الموفق والمؤيد من الله المصطفى من خلقه المرضي في سيرته وسلوكه وأن من كانت هذه أخلاقه وسيرته لا يخاف عليه لمة من الشيطان أو أن يكون من به مس من الجن وأن ذلك يتنافى مع ما عرفته من حكمة الله ورأفته في خلقه فقالت في ثقة وإيمان وفي قوة وتأكيد كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق malam ya ce darasi na biyu za mu ga cewa Nana khadija ta nuna wata ƙwarewa wadda take bayyana ta fuskar cewa ta fi kowa sanin halayyar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam saboda kuma wannan ba abin mamaki ba ne saboda irin matsayinta a wurinsa da yanayin yadda ta yi mu'amala da shi ta cuɗanya da shi da yanayin yadda ta san cikinsa da bai ɗinsa, sirrinsa da bayyanansa. Don haka bisa mu'amalar da ta yi da shi yau da gobe, ta fahimci cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana ɗabi'u da ta'adu, wanda suke tabbatar da cewa mai irin wannan ta'adu da ɗabi'u shi ne mutumin da yake mai cin nasara, mai rabauta a duk inda ya samu kansa. Wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake ƙarfafarsa, wanda yake zaɓaɓɓe, nagartacce na musamman, wanda yake abin yarda a cikin tarihinsa da ayyukansa da maganganunsa da komai nasa da yake yi kuma sannan halayyarsa da ɗabi'unsa da tarihinsa yana nuna cewa ire-iren wannan shedan baya samun nasara a kansa aljani ko ma kowane irin shiɗani ne baya iya taɓa shi ko kuma ya wanke masa ido ko ya buɗe masa ido wannan ya ci karo da hikimar Allah tabaraka wata'ala inda yake sakantawa masu nagarta da kyakkyawan sakamako hakana kuma irin tausayin da Allah yake wa bayinsa waɗanda suka kyautata to yana sakanta musu da kyautatawa shi yasa muka ga a cikin yanayi na cikar imani da kuma sakankancewa da Allah tabaraka ta'ala da fahimtar rayuwa sai ta faɗa ba tare da wani ɗarɗar ba ta ce ai ba yadda za a yi wani abu ya zo ya zama maka barazana ya kunyata ka ya wulaƙanta ka a rayuwa Allah ba zai taɓa tozarta ka ba domin kana sada zumunci kana ɗaukan nauyi kana nemo abin da babu don ka taimaka kana girmama baƙo kana taimakon gaskiya ‘yan uwana masu albarka a wannan gabar za mu ga irin yadda ya kamata a ce mace ta kasance dangane da mai gidanta kamar yadda mai gida ya kamata ya kasance dangane da matarsa kamar yadda abokan hulɗa ya kamata su kasance a junansu sirrin cin nasara da zaman lafiya da abokan zama shine ka fahimci halayyarsu nana khadija Allah ya ƙara mata yadda ta fahimci halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciki da bai shi yasa da ta tashi tana dorar da alkhairi kuma wannan yana nuna maka nagartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin da bai mu'amalance ta da nagarta ba to da ta tashi da da ta tashi to wannan wasashin da take da ɗabi'u na kololuwa da take ambata cewa yana da su to da ba su za ta ambata ba sai ta ambaci wani mummunan wata mummunar ta'adar da sau da yawa za ka ga in aka samu tashin tashina tsakanin miji da mata abin da matar take faɗa daga game da mijin ba daɗin ji ko abin da shi mijin za ka ji yana faɗa game da matar ba daɗin ji ko da watakila a wasu lokutan akwai tasiri na ɓacin zuciya da ɓacin rai domin wani idan ransa ya ɓaci to duk abin da ya zo bakinsa faɗa yake to amma dai za ka ga lallai a gefe guda akwai abin dubawa cewa ya kamata shi mai gidan ya binciki kansa ya yi la'akari da irin mu'amalar da yake wa matar kamar da ita ma matar a kan kanta ya kamata ta binciki kanta ta gyara wasu ɗabi'un da take mafi alkhairin wanda zai maka shaida shine wanda yake na kusa da kai wanda yau da gobe tare kuke kwana tare kuke tashi wani zaka ga yana da kirki a waje amma a cikin gidansa ba shi da kirki wani kuma akasi yana da kirki a cikin gida amma a waje ba shi da kirki so ake ka zama mutumin kirki mai mutunci mai sanin ya kamata a cikin gida da waje ko ina da ko ina izamto ka zama abin yau shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tsira sa'a domin shi ne yafi kowa nagarta ga iyali shi yasa yace wanda Allah ya fi so a cikin ku wanda ya fi kyautatawa iyalansa kuma ni na fi kyautatawa iyalina ثالثا دل تحليل ورقة لظاهرة ما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم بالغار على صحة علمه وفضله yace irin bayanan da waraka yayi ya kalli irin abin da ya faru ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na daga zuwan da malaika Jibril yayi yayi masa a kogon Hira da irin yadda ya matse shi da umarnin da ya mai yi karatu wannan ya nuna maka cewa ilimin nan na waraka dan Naufal wanda ake cewa yana iya samun dama ya yi rubutu da yaren Yahudawa Ibriya ya rubuta littafin Injila daidai gwargwadon abin da Allah ya sare mai ya kwace mai don ya rubuta ya nuna maka cewa ilimin nasa ingantacce ne mana wannan yana nuna maka cewa ba duk abin da aka ce maka wannan ya zo bane daga ahlul kitab to yake batacce a'a musulunci kamar yadda yake tsaka tsakiya a komai to a wannan ma matsayinsa tsaka tsakiya ce akwai gaskiya daga gare su akwai abin da yake ba gaskiya ba abin da yake gaskiya shine abin da littafinmu ya tabbatar da shi in suka faɗi wani abu kuma ya dace da littafinmu wannan gaskiya ne abin da yake ba gaskiya ba shine abin da littafinmu ya kore ko da kwa misali a irin cushe-cushen da suke yi wa littafi a wasu lokuta cikin lokatai ko da sun zo da wannan to irin wannan ba za mu karyata shi ba za mu gasgata shi ba sai mu karyata shi kamar abin da ya shafi shirka da Allah cewa Allah ɗayan uku ne inna Allah salisu salasa ko abin da ya kama da haka wannan ba za mu gaskata ba domin addinin mu ya karyata wannan to kuma mataki na uku shine abin da ba za mu gaskata ba ba za mu karyata shi ba abin da alkulittafin bai tabbatar da shi ba kuma bai kore shi ba Don gudun kada ka tabbatar da abin da ba shi da tushe ballanta na makama ko kuma a'a ka kore abin da yana da tushe kuma yana da makama domin ba lallai ba ne a ce komai kuma addininka ya tabbatar maka da shi abinda kake bukatuwa zuwa gare shi shi za a tabbatar ma Abin da baka da bukatar sa shi kuma Allah tabaraka ta'ala cikin hikima irin tasa sai ya shiru dan haka ƴan uwana masu albarka zamu ga kenan su ma a wurin su akwai nau'i na me abin nan ilimi mai inganci to sai dai yau da gobe kullun abubuwa zamani yana daɗa tafiya sarran dan adam yana daɗa yawaita neman duniya yana daɗa yawaita zaka ga kullun gaskiyar tana da ƙaranci kullum gaskiyar tana da ƙaranci kullum gaskiyar tana da ƙaranci to shi yasa daga cikin baiwar da Allah ya wa addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zanto shine cikamakin annabawa shine addinin ƙarshe dan haka ya zanto komai na cikin sa gaskiya ne amma ragowar addinai to a cakuɗe suke da gaskiya da ƙarya dama addinan da ba daga sama aka saukar da su ba wannan dama ba a ma maganar su to kazalika kuma addinan da aka saukar da su daga sama to su kuma wannan addinan su kuma sun tashi daga aiki eh dan haka batun cewa wani ya zo ya ce yanzu bari a zo a cakuɗa a cakuɗa musulunci da abin da ba musulunci ba a haɗe ya zama abu ɗaya wannan magana ce ta shiririta wannan magana ce da alqur'ani bai taba yadda da ita ba ba zai tabbatar da ita ba qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد amma idan ana magana akan cewa kai kana ba nasare wannan yana musulmi ku zo ku zauna ku tattauna ku ga a wane abubuwa ne kuka yi tarayya قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا a مسلمون أزونا yi بيت أفتو دا أبو بوا menene wanda ba shi da tushe ko makama amma kuma kun cusa shi a addininku kowa ya kawo zarge-zargen da yake domin a daɗa kusanto da fahimtar juna ba don a haɗe addinin bai zama abu ɗaya wannan babu laifi alkur'ani bai kore shi ba amma a ce misali addinin an haɗe shi an ta da wani addini an kira shi da wani suna cikin sunaye babu shakka wannan shiriri ta ce wadda ilimi baya tabbatar da ita magabata ba san wannan ba alkur'ani baya goyon baya sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ba ta goyon baya ita ma ‘yan uwana masu albarka a darasi na hudu malam ya ce tabbat hikmatullahi ta'ala an yakuna rasulu sallallahu alaihi wa sallam ummiyan لا يعرف القراءة ولا الكتابة وفي ذلك إبعاد لشبهة الشك في مصدر القرآن وفي ذلك يقول الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم yace zamu ga daga cikin hikimar Allah hikimar Allah ta bayi izuwa cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ya zo a matsayin manzo ba tare da ya iya karatu ba ko ya iya rubutu ya ce Allah ta'ala da hikimarsa ya zaɓa wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin haka ne don ma a kore shubuhar da wasu za su zo su kawo wa mutane su ce su suna shakku suna kokwantan wannan alkur'anin mutumin nan ba kwafo shi ba a wani suna kokwantan wannan mutumin wani littafi ya ɗauko sai ya juya shi ya komo yaransa na larabci to ai bai ma iya karatun ba na ya karatu idan kuma wani ne ya karanta masa bai iya rubutun ba na ya rubuta kaga shi bai zamto mai karatu da rubutu ba amma kuma addininsa da ya zo abin farko da ya fara ɗora al'umma a kai shine karatu da rubutu ya nuna musu muhimmancinsa da falalarsa cewa shine sirrin ci gabansa a duniya da lahira don haka kenan Allah tabaraka ta'ala ya sanya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zanto baya karatu baya rubutu saboda kada wani ma yayi tuhuma amma saboda zalunci irin na ɗan adam a hakan fa sai da aka yi tuhuma eh Allah tabaaraka wa ta'ala yace wala qad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar mun san suna cewa wani ne yake koya masa wannan alqur'ani Allah da kansa ya raddi yace lisanul ladhi yulhiduna ilayya a'jami wa hadha lisanun arabiyyun Shi shine Allah tabaaraka wa ta'ala daga ciki yake faɗar salala yake ishara zuwa ga wannan baiwa yake cewa ya ma'aikin Allah baka kasance gabanin sauka alqur'ani ba kana iya karanta wani littafi in ba alqur'ani din ba baka kasance kana iya ɗaukan littafi ka rubuta da hannunka ba ko alqur'anin ko wani abu duka duk wanda ya san ka yi mu'amala da kai ya san baka iya wannan ba da a ce ka kasance kana iya karanta wani littafi gabanin alkur'ani ko kana iya ɗauka ka yi rubutu ka rubuta wani abu gaba na alkur'ani to ai idan lartabal mubtilu ai da waɗanda suke neman su yi batanci dangane da saƙonka da sun samu dama to wannan ƙofar sai aka toshe ta sai aka toshe ta wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya karatu baya rubutu amma sai da ya canja duniya a cikin tsakankanin shekara 23 domin me shi ilimin da ya zo da shi ilimi ne mai inganci ilimi ne mai asali mai tushe mai makama daga ubangiji baraka wa ta'ala daga rabbul izzati jalla wa ala to anan ne malam ya kawo ƙarshen muhimman darussa da suke cikin wannan abin nan din kai tsaye malam sai ya shiga kuma wata gaba muhimmiya cikin gaɓoɓin siran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ne matakan da manzo sallallahu alaihi wa ya bi na wato kira zuwa ga Allah da yada aqidar musulunci kenan zuwa yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi ya cika shekara arba'in dan haka gashi nan mala'ika ya zo masa da matakan da aka bi gabanin mala'ikan ya zo mai to yaya kira zuwa ga Allah ya kasance malam yace marahilud da'wa li da'wati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam maratib المرتبة الأولى النبوة المرتبة الثانية إنذار عشيرته الأقربين المرتبة الثالثة إنذار قومه المرتبة الرابعة إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة المرحة المرتبة الخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر متى كان na kira zuwa ga Allah tabaraka wata'ala ka iya kallon su ta fuskoki mabambanta in ka kalle shi ta fuskar misali bayyanawa da za ka iya cewa matakin bayyanawa ka ce matakin boyewa in ka kalle shi ta matakin ko ta kusurwar waɗanda su aka kira ɗin za ka iya kallonsa ta matakin cewa a kiran ‘yan uwansa mafiya kusa ce, kiran mutanensa, kiran larabawa baki ɗaya kiran dukkanin wanda ma da da'awar ta isa gare shi. To malam ya kalle shi ta wannan fuskar sai ya ce akwai matakai matakai kamar haka. Matakin farko matakin annabta sanar da shi cewa ma shi yanzu ba ordinary person ba ne, ba gama garin mutum ba ne, ba kamar kowa yake ba a'a shi zaɓaɓɓe ne a cikin al'umma wanda Allah tabaraka Wata'ala ta'ala ya shi lasisin isar da sako daga gare shi sallallahu alaihi wasallam ba mai duba bane ba boka bane ba makaryaci bane kamar yadda wayannan suka yawaita a cikin al'umma a wannan lokacin wannan ya fito ya ce ya san abin da yake a boye amma zaka kuma abokin aljani ne ko abokin shedanu ne ya kulla alaka da su su suke kawo mai ƙarya da ƙarerai guda 99 sai su hada da gaskiya daya in ya faɗi wannan aka ga ya faru sai a gasgata waccan ƙaryar na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba irin wannan ba ne, gaskiya ne, abin da ya zo masa gaskiya ne, daga Ubangiji tabaraka wa ta'ala mai gaskiya, kuma shi ma ya isar da shi da gaskiya, don haka sabgar dukkaninta a cikinta gaskiya ce, magana kake ta Allah tabaraka wa ta'ala, Allah mai gaskiya ne, magana kake ta mala'ika Jibril ya zo da gaskiya mai gaskiya ne, magana kake ta Alƙur'ani dukkaninsa gaskiya ne, manzan Allah ɗin sallallahu Alaihi wasallam gaskiya ne. don haka gaskiya da gaskiya ce gaskiya ce ke gugan gaskiya to a wannan mataki na nubu'a an sanar da shi cewa ya zama annabi sai mataki na biyu shine da aka yi masa umarni ya yi kira zuwa ga 'yan uwansa domin komai ya kamata ya fara daga gida in an samu mutum ya samu goyon bayan gida wannan zai ba da tasiri matuƙa wurin samun goyon bayan al'umma amma idan aka samu matsala a gida to lallai wannan zai bada tasirin da ba a so shi ma wurin yanayin goyon baya a wurin daga wurin al'umma da haka sai aka yi masa umarni da ya fara nusar da 'yan uwansa makusanta sannan mataki na uku shine nusar da mutanen nasa baki ɗaya. mataki na hudu nusar da sauran mutanen da ba a taɓa turo musu da annabi ba gabaninsa su ne larabawa sai mataki na biyar nusar da duk wanda saƙon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya isa gare shi wannan daga mutane da aljanu wannan har zuwa a naɗe ƙasa duka suna cikin waɗanda wato manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake ƙoƙarin isar da saƙo gare su shi yasa za ka ga a cikin matakan akwai matakan da wato sun ɗauki wani yanayi wani salo na ɗan boye zancen da rashin wato yaya ta zancen shine malaman sira suke kira mataki na kira zuwa ga Allah a ɓoye malam yace marhalatu sirriyati da'wa matakin da aka samu na ɓoye kira zuwa ga Allah yace da nuzuli ƙauli ta'ala ya ayyuhal muddassir kun fa'anzir wa rabbaka fakabbir وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر bayan Allah tabaraka wata'ala ya saukar da ayoyi guda shida na farkon suratul muddassir inda yake cewa ya kai wannan mai lulluba al asalinsa al-mutadassir ne to sai aka shigar da ta'un a cikin dad saboda a wurin faɗaɗin duk suna da kusaci kana cewa ta kana cewa da duka suna cikin haruffan harshe to ‘yan makusantan juna ne kawai sai aka ce maimakon a ce mutadassir mutadassir sai kawai aka ce mudassir amma asalinsa mutadassir ne shi kuma wannan an samo shi ne daga lafazin addisar disar shine abin da mutum yake yafawa na daga zani ko abinda ya kama da haka ya yi lullubi da shi da abin da ake sawa a kan kaya wannan disar ne ya kai wannan mai lulluba aka ce ta tashi yi gargaɗi kun fa anzir ka yi gargaɗi. wa Rabba rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka ma'ana ka tsarkake shi ka tsabtace shi daga gwama shi da bautawa ka hada wurin hada shi da gumaka shaiɗanu ko wasu wanda ake ba su tasiri na da dagutai baka fatakir ka tsabtace tufafinka ko kuma zuciyarka sannan ka cewa gumaka ‘yan uwana masu albarka lokaci ya halinsa, a nan za mu da sa'aya sai a darasi na gaba a wani sabon shiri za ku ji mu insha Allahu ta'ala kafin wannan lokacin ne mana sallama irin ta asirin musulunci nake ce muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh